ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a wannan wuri akan sabon lami da ke nan tudun wada a karamar hukumar mulki ta zaya a jihar kaduna najeriya a wannan dare na litinin bayan yammacin lahadi biyu ga watan ah, biyu al hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatanta shi da ashirin da takwas kenan ko? ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a kalandar bature kamar yadda aka faɗi matashiyar maganar mu a wannan dare ta canta ne haƙiƙanin son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasancewar yanzu lokaci ne na sanyi kuma da alamar sanyin a wannan daren ina fatan muhabarar ba za ta ɗauki tsawon lokaci ba ta yadda har za a kosa da ita amma kuma insha Allahu ba za ta zama gajeruwa kwarai ba ta yadda za a kasa fahimtar sakon da ake so a isar ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ni ga faɗin abin da yake daidai ya amfanar da mu abin da za a faɗi ya kuma ba mu ikon aiki da abin da yake daidai muhabarar gaba daya ina iya cewa na kasa ta gida bakwai kashi na farko zai magana akan ma'anar son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashi na biyu zai magana akan hukuncin son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bangare na uku na muhadara zai yi magana a kan dalilan da za su sa a so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashi na hudu na muhadara zai tsokaci a kan matakai ko darajoji guda biyu na san ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ta biyar za ta yi magana akan alamomin son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ta shida za ta yi magana akan fadadar son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan gaba ta bakwai ta yi magana akan tasirin son ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ɗabi'un musulmi Wa